This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. shugaban amurka barack obama ya yi allah wadare da harin da aka kai a wani hotel da ke babban birnin kasar mali kuma wanda ya musabbabin mutuwar mutane har 27 shugaban yana magana ne a wajen wani babban taro da aka yi a fadar malaysia wato kuala lumpur obama ya ce wannan harin da aka kai a wannan hotel din zai karawa amurka azama ne wajen yakin da take yi da ta'addanci ya ce wannan harin wata mummunar hanya ce da ke kara tunarwa mutane irin barazanar da ta'addanci ke yi wa kasashen duniya da yawa shugaba obama har yanzu ya ce amurka tana nan tana nazarin gane adadin amurkawan da ke cikin wannan hotel na radiso blue inda aka kai wa wannan harin sai dai ma'aikatan cikin gida ta ba tabbacin cewa akwai ba amurke guda cikin waɗanda suka rasa rayukansu kana akwai ɗan ƙasar canada da na faransa da na kuma china ƙasar belgium ta gargaɗi mutanenta cewa akwai rahotannin da ke nuna akwai barazanar cewa za a kai wa ƙasar hari a cikin wata sanarwa da mahukuntan kasar suka fita yau asabar ya nuna cewa akwai barazanar kaiwa babban birnin kasar wato brussels hari akan haka ne sanarwar ta gargaɗi 'yan kasar da su guji wuraren cunkoson jama'a misali irin su gidajen rawa manya-manyan shaguna tashoshin sufuri idan hakan zai yiwu wannan barazanar dai yana zuwa ne sati ɗaya bayan da aka kai wa ƙasar faransa hari inda hakan ya dalilin mutuwar mutane sama da da talatin. yanzu haka dai ana ci gaba da neman Sali abdulsalam wanda shine tsawon farko na jerin mutanen da ake tuma da aikata wannan aika-aika a kasar na faransa kuma an ce ganinsa na ƙarshe shine yana tukin mota inda ya dumfari bakin iyakar kasar ta belgium kuma jin kaɗan bayan da 'yan sanda suka tsaye da shi a bakin iyakar kasar ta belgium suka yi masa tambayoyi kwaram sai aka samu wannan tashin bom ɗin wannan yasa ake karfafa sashen cewa kila yana cikin kasar ta belgium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc an tabbatar da mutane uku na dauke da cutar ebola a kasar liberia wanda wannan wani koma baya ne ga kasar da aka cire daga cikin jerin kasashen da suke dauke da wannan kwayar cutar wannan ko ya biyo bayan wani yaro daga ƙauye ne da aka kwantar da shi a asibitin babban birnin kasar wato marobiya wanda likitoci suka tabbatar yana dauke da wannan kwayar cutar hawa kuma an auna wasu 'yan uwansa na kusa da shi an tara su ma suna dauke da wannan cutar yanzu haka dai waɗannan mutanen uku da wasu ukun da ake tuhuma suna su an kai su wato asibitin kula da masu wannan cutar da yake wajen babban birnin ƙasar ta ta liberia idan dai ba a manta ba a ranar tara ga watan mayu ne wannan na wannan shekarar aka fara tsami ƙasar ta liberia da jerin ƙasashen da ke ɗauke da wannan kwayar cutar kafin a watan yuni a sake samun wani ɗauke da shi to amma hukumar lafiya ta duniya wato who ta ayyana kasar a cikin kasashen da ba su dauke da kwayar cutar a ranar uku ga watan satumba tsohon shugaban kasar namibia hifikuponye pohonda ya amince da ya karbi kyautar nan ta miliyoyin daloli da gidauniyar mo ibrahim ke baiwa shugabannin afirka wanda ya fice tsohon shugaban pohonda a wajen bikin da aka gudanar a accra ta kasar ghana wanda aka yi jiya juma'a ya ce wannan karamawan ba tasa bace shi kadai ya ce ya karbe ta ne a madadin 'yan kasar nasa wato namibia domin ko su ne suka danka masa amanan mulkin ƙasar ta hanyar zaɓensa a demokuraɗiyance har na tsawon wa'adi biyu shi dai wannan kyautar ana ba da shi ne ga dukkan wani shugaban afirka wanda aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya kuma ya taka rawar gani ga jama'ar sa lokacin yana ofis salin nan ya bar mulki cikin lokacin da dokar su ta shata na yi hakan wannan gidauniyar dai tun a cikin watan maris ne ta bayyana cewa shugaba fahamba zai karbi kyautar wanda wannan shine karo na farko da gidauniyar ta ba da kyautar tun a shekarar 2011 domin ko ta ce tun daga wannan lokacin ta kara samun wanda ya cancanci samun wannan kyautar a duk faɗin afirka wannan gidauniyar dai mashahurin ɗan kasuwan nan ne mai ruwa biyu wato birtaniya da sudan mo ibrahim ya kirkiro ta ya ce ya yi hakan ne domin sauya tunanin jama'a game da shugabannin afirka waɗanda an san shugabannin nahiyar marasa kirki amma kuma ba a san na kirki ba jan gwarzaye a cikin su dr salim ahmed salim ne ya miƙa wa shugaba fahamba wannan kyautar a wani ƙasaitaccen biki bayan an bayyana wasu daga cikin fitattun nasarorin da ya samar wa ƙasarsa lokacin mulkin nasa ƙasar rasha ta ce ta kai wani mummunan hari ga tungan 'yan ƙungiyar isis da ke ƙasar syria ministan tsaro na ƙasar sage shorgu ya yi wa shugaba vladimir putin bayani jiya juma'a cewa jirgin yaƙi na rasha ya yi kaca-kaca da daffin mai na ƙungiyar har goma sha biyar kana kuma sun banka wa tankokin mai da yawan su kai ɗari biyar wuta duk a cikin wannan satin ya ce wannan ko duk yana cikin ƙoƙarin ganin an durƙusar da tattalin arzikin ƙungiyar ce ta isis hawa kuma shugaba shogu ya ce sojojin ruwa sun harba makamai masu linzami jiya juma'a da niyyar auna rundunar raƙa idlib da kuma aleppo ya ce kuma duk haƙasu ta cimma ruwa ya ce haka kuma an samu gagarumin nasara da ta harin sama domin ku a nan sai da aka kashe sojojin isis 600 a cikin hari guda ɗaya tak wanda so kai a yankin des el zaru da ke gabashin syria shi dai wannan yanki na da ir zaru yana tsakanin raka ne inda kungiyar ta isis ke da karfin gaske da kuma wani yanki na ƙasar iraki inda wannan wuri ne ke da tarin muhimmanci a gare ta Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai magana a game da cutar shiga. Rahoto na biyu zai magana a game da shirin baiwa yara 'yan ƙasa da shekara biyar magunguna kyauta da jihar Bauchi ke ƙoƙarin yi. Rahoto na uku zai magana a game da cutar yoyon fitsari. yayin da rahotonmu na hudu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. jihar maraɗi ta jamhuriyar niger jami'an lafiya sun bi sahun takwarorinsu na duniya wajen gudanar da gangamin wayar da kan al'umma game da cutar shuga wanda hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 14 ga watan Nuwamba na kowace shekara don faɗakar da al'umma akan wannan cuta. ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara da ta zama ranar yaƙi cutar suga ko kuma diabetes kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe idan aka riba matuƙar illa ga lafiyar ɗan adam kuma ga kisa dr agali ƙwararren likita a babbar asibitin birnin maradi da bayanin alamomin ita wannan cuta ta suga. To ita cutar diabetes ana gane ta daga mutum yana yawan shan ruwa kuma yana yawan hitsari surtu da dare sai ta tashi yana hitsari yana yawan cin abinci ko da yaushe yana jin kuma yana ramewa kuma akwai kasala sai ga mutum baya da ƙarfi mata wani bi suna jin wani kaikai ana gane ta da wa'annan alamomin kuma wani bi ba a gane ta sai in ta kai ta fara hallaka mutum ta taɓa mishi kwalwa ko zuciya ko koda ko hata a lokacin na wani bi ake gane shi ko in ta kai ta da mutum ta sumar da shi sai zo likita a lokacin nan ake gane a da akan ce wannan cuta ta masu kuɗi to ta shafi kowa da kowa lokuta to a dama abin da ya sa ake ta masu kuɗi ce dan yana kasashen masu kuɗi su suke da kayan bayan da ake gane ita to yanzu ya kai inda ke muma a cikin kasashenmu ana da kayan da za a gane gashi yau a cikin faɗin maraɗi to muna da kayan da za mu bincika mu ga mutum yana da ta gane cuta ce wadda ta shahi talaka ta shahi mai kuɗi wannan rana ta sha hudu ga watan nuwamba likitoci a birnin maraɗi sun keɓe ta domin gudanar da kamfe na mutane su zo a yi masu gwajin diabetes kyauta da kuma hawan jini domin binciken lafiya malama da masi me kace dangance da wannan niyya ta likitoci. Eh saboda gudun lahiya wannan abu ne mai muhimmanci ko a san meye gaskiyar tana gudi ne abu muhimmanci kuma abu ya zo mu haka kawo kyauta kenan ka ce kenan mu zo mu gudu mu gudu lahiya mu kenan mu gani. Kenan ka san illar diabetes ko? Tana ciwo ne wanda aka kama da shi ba warke ake ba ana cewa ba warke sai dai amma sai dai a zanke abin ga tartaman ne kala ciwo ne yana ganin shi mutane da dama suna yi yana da illa kenan. Ko daɗa ne ne dace ga mutane su yi domin nisanta da cutar diabetes? Dokta Gali. Rigakafi shine a kiyaye yawan ciye-ciye yanzu yawancin mutane ba su da aiki sai su ci abinci a ɗauki mota a ta wurin aiki ko wurin kasuwanci ko wurin service a zamana ba a motsa jiki ita cuta tana samu ta shiga mutum in yana ɗaukar jiki yana ƙiba kenan abin da ake so a cikin rigakai mutum ya rage cece na banza wani sikiriri wani kayan zaƙi wani sukari wani kuma ana son mutum ya rika motsa jikin shi yana tahiya ko da rikawa ne wurin aiki ko ko cikin gari ko kai ziyara da ƙafa yana ta an son a rika motsa jiki to akwai wani ƙarin lokuta sai a ce idan mutum ya ji ciwo ko shi na diabetes ba shi warke ya ni labarin gare ku likitoci ba ba shi warke ba ne mai diabetes in ya ji ciwo eh, warkewar shi tana ɗaukar lokaci daga wanda bai da diabetes tunda a cikin jikin shi abin da yake garkuwa lahiya ya rage a cikin jikin shi kuma yawancin sukar nan da yawa cikin jikin shi tunda diabetes shi sukari ne a cikin jini mutum ya huce over ya huce gram ɗaya da ne ake cima diabetes kenan sukari nan da ya zama da yawa a ciki ƙwayoyin cuta suna samun shi suna ci suna bunƙasa cikin jikin mutum sai cutar ta dan daɗe amma duka tana warkiya. dokta gali kenan ƙwarar likita a babbar asibiti da kenan birnin Maladi sha'ibu mani murya amurka daga Maladi a jamhuriyar nishar. a gaida sha'ibu mani Gwamnatin Jihar Bauchi za ta fara rarraba magunguna kyauta ga yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara biyar a wani mataki na shawo kan cututtukan da ke addabar ƙananan yaran. Wannan jawabi ya fito ne ta bakin mukaddashin darakta a hukumar inganta lafiya a matakin farko, Dr. Yahaya mai Misau. Kamar yadda kuke gani da yau mun kira baki da kuɗin jaridu saboda ku yi nasin magunguna da za a raba a 20 LGS na state. Kuma magani ne wanda shi mai girma gwamna ya ce za a ba wa yara waɗanda suke ƙasa da shekara eh, biyar. So an sai maganin gashi nan kowa da gani was about 10 million naira kuma muna targeting 20 lgs na state din mun zauna mun yi shawara mun ga inda ya kamata a bayar mun yi a yanzu dai za mu bayar a health facilities takwas takwas ne a kowane local gamma wanda ya mekin guda tamanin kenan da eh, kyauta ne kamar yadda ya faɗa a five point sa ya ce zai ba da magani a 'yan ƙasa da shekara biyar magani kyauta so wannan shine maganin da za a fara rabawa kuma ina tabbatarwa al'umma cewa ya yi mana alkawari duk health facilities da ba su samu ba a yanzu Allahu a rabawa da za a yi na gaba da sauran watanni insha Allah za su sani e, cututtuka ne kamar su gudawa da amai sannan akwai na tari sannan akwai na zazzabin cizon sauro akwai kuma portive medicines waɗanda dole ne ana bukatan su a asibitoci so duk irin waɗannan suna da shi da antibiotic vitamins da sauransu e, kamar yadda na faɗa wannan shine farkon yi kafin nan ya kamata a ce mun yi wannan abun tun ɗan lokaci kafin yanzu ba saboda shirye-shiryen da ake yi da sauransu dole ka tabbatar ina ya kamata ka kai ka yi samu analysis analysis na me ya kamata ka kai da sauransu shi yasa muka dauki zuwa yanzu kafin mu raba magani fahimta a wannan shine yaro in ba da lafiya a yi kokari a kai shi asibiti tun daga magani ya Allah ya kawo sauki gwamna ya ce a bayar kyauta saboda haka ba mu ga dalilin da za su rike yara a gida da waɗanda ba su da lafiya to da baya gaskiya baya ma isa don abun da ake bayarwa miliyan biyu ne kawai miliyan biyu kuma kuma idan ka yi tunani miliyan biyu kusan ba a health facility kaɗan ma na maganin za a saya kuma eh, muna tsammani ma ba zai kai wata ba amma yanzu an samu abin da ya kai miliyan goma an sai maganin gashi nan kuma za a fara raba cewa duk magani da yanzu da za mu raba dole shi wdc da sarkin gari a kira su a health facility su haɗu a irga magani a bayar sannan kuma za mu gaya wa su health facility din cewa duk maganin da suka ba wa eh, maras lafiya su rubuta shi a rubuta saboda za mu ɗauki waɗansu hanyoyi a ji a bincika a ga magani na yana nan ne ya ya ƙare da wuri ne bai ƙare da wuri ba zai taimaka mana dai wajen takin analysis saboda ya gaidi namu a gaba yadda za mu rika kai maganin sannan kuma me ya kamata mu kai da sauran. Dokta Yahaya Yarima sauke na mukaddashin darakta a hukumar inganta lafiya a matakin farko Yusuf Muhammad Haruna mai kula da asibitin tashan babi ya bada tabbacin kula da magungunan da aka samar musu. Eh, a gaskiya wannan abu ba sabo ne a gare ni ba ni kuma kafin mu fara ma aikin su in charge su ɗin wanda suka zama affected a cikin aikin za mu zanna mu yi mitin saboda wannan lamari abu ne wanda ya dace mu zanna kowa ya san me yake yi ya kuma taimakawa jama'a abu ne na taimakawa jama'a kuma za mu yi abin da duk ya dace saboda abin da aka bamu ya isa hannun wanda ya dace su a al'umma su yi gaskiya saboda dan an an ga abu kyauta wani ciwon baya na kirki wanda za a ce a kawo dan a karɓi magani za ku ga an yi cincirundo an zo an cika wuri a zo dan kawai maganin kyauta ne wanda an tabbatar lalle wannan yana jinyan da gaske a kawo shi magani za a bashi yadda duk ya dace amma wanda an tabbatar gaskiya jinyarsa ba jinya ne wanda ya taka kara ya karya ba a yi haƙuri an fara ne wannan abu kuma zai ci gaba insha Allahu kuma kowa zai samu biyan bukata a jihar nan yadda gwamnati take faɗa. Yusuf Muhammad Haruna kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. an kaddamar da aikin yi ma mata masu fama da cutar yoyon fitsari kyauta a jihar Niger. Gidauniyar Sani Bello mai suna Samvel Foundation tare da gwamnatin jihar Niger ne suka kaddamar da shirin da nufin taimakawa matan da ke fama da wannan cuta. Omar Muhammad Silamini ya yi magana a madadin gidauniyar ta Samvel Foundation ga abin da yake cewa. Na farko ana kai mishi mutum ɗaya biyu sai ni na kan kai su. to sai wani lokaci in zo da list din sama da mutum goma mutum takwas mutum tara kuma duk na dura guda ce kaga eh, kenan maimakon raguwa tabbas wannan abu kusan kullum karuwa yake yi wannan abin da ya faru kenan so kaga da yake ya fito da wannan shiri allah ya taimaka kuma ita gwamnatin jiha sai gashi ta shigo ciki to kaga haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jihar niger da kuma ita wannan gidauniya ta kanar sani bello da za su yi yunkuri ko kuma sun yunkura don tabbatar da ganin cewar an magance ko kuma an rage cutar wannan yawan fitsari da ke addaba mutane uwar gidan gwamnan jihar Niger Dr. Amina Abubakar Sani Bello na ɗaya daga cikin likitocin da suka gudanar da aikin a gefe guda kuma tana wakiltar ɓangaren gwamnatin jihar Niger ta bayyana cewa saboda mun san cewa wannan ciwo na yoyon fitsari matsala ce wanda duk wanda duk mace da take da shi ba ta jin daɗin rayuwanta a dalilin haka shi eh, su sani bello foundation suka hada hannu da mu muka ga ya kamata mu taimaka ma matan nan saboda matan nan yawancin su basu da kuɗi a rashin dalilin kuɗin su ne ma yasa suka samu kansu a cikin irin wannan matsalan da masu samu sun je asibiti da wuri ba suka samu wannan matsalan so eh, don a taimaka ma matan niger state ne ta yara rayuwarsu yasa aka kawo wannan shirin to wannan cutan yawanci abu ne ke kawo shi shine idan mata sun dade suna nakuda ba su haihu ba akalla duk mace da ta samu tana nakuda wanda ya ci gaba awa uku bata samu ta haihu ba tana iya kama da irin wannan cutar tun da farko dai na zanta da wasu daga cikin matan da suka ci gajiyar shirin kafin su shiga ɗakin tiyata hawa muhammad neja ta rayuwa sai a hankali ni dai laluran da ta same ni rashin lahiya ne musabbabin rashin hitsarin da na yi aka sami roban boli to daga cire roban bolin nan shine musabbabin yoyin hitsarin ya kama ni yanzu kamar shekara nuki da hamada wannan matsala ba a shekare ba amma dai an kwashe watanni sha'anin rayuwa ta zama kamar jin daɗi da sauran walwala sai a hankali sunana umma musa ni yadda nike ji a bolin da ka ta hita kama ga shi da aiki yau kina jin daɗi koko ina jin daɗi yanzu kin kai kamar shekaru na da wannan cuta ban san kwatanci ba amma ya kai shekara talatin. Wasu daga cikin matan da aka yi ma aikin cutar yoyon fitsari a jihar Niger. Sama da mata ɗari ne dai ake sa ran za su ci gajiyar shirin a faɗin jihar Niger. Inda a yanzu mata ashirin ne aka fara yi ma aikin a babbar asibitin gwamnati da ke garin Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Shin ko ta wace hanya al'ummomi za su iya kaucewa daga illar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro da ke neman zamowa ruwan dare a yawancin gidaje a Najeriya? A kullum kwanan duniya ta Allah ta'ala dai cutar zazzabin cizon sauro ko kuma maleriya ƙara ƙabiri yake tsakanin al'umma. Sai dai kuma masana a fannin lafiyar sun yi ittifaƙin cewar gidan sauro shine mataki na farko da ake bi wurin ganin an daƙile sauro daga kaiwa bil'adama farmaki. Musamman ma wanda aka yi wa feshin magani. domin lokuta da dama hukumomi a Najeriya ko kuma masu ba da tallafi daga ƙasashen duniya na kashe makudan kuɗaɗe wurin tallafawa Najeriya da gidajen sauro domin rabawa ga jama'a ko da Allah zai sa a samu fidda aya a rogo. To ko yaya waɗansu daga cikin al'umma ke ganin muhimmancin shiga gidan sauro? A taƙaice dai gidan sauro yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar mutane musamman area da take da mutane da yawa da datti da wannan saboda datti yana kawo sauro to mutanen da suke wannan area ya kamata su dinga amfani da gidan sauro saboda lafiyar. to kai kana amfani da gidan sauron ne hakikan kuwa mu da muke a cikin irin wannan unguwa ai dole mu amfani da gidan sauro wata uku baya da naje ni ma likita suka duba ni sai suka bani shawarar amfani da gidan sauro ta haka ne zamu samu mu lallaba mu. to kai fa ya kake ganin muhimmancin gidan sauro eh to gaskiya muhimmancin gidan sauro amfanin shi da ragagge ne saboda in ka shiga gidan sauro ya Allah zafi zai tunda ba fanka ce da mu a nan haka ba ga wata muke samu ko da yaushe ba zazzabi ma zai iya kama kama ka saboda zafinsa. To ya kuma kuke da zazzabin malaria? To wani zai kasance ko da ta bangaren ruwa ma za a iya samun sa. Saboda yanayin sauro ko shi yana nan in ka bude gidan sauro za ka shiga to za ku yi shiga tare. Ana cewa kaman gidan sauro to ai shi ma gidan sauro ai ɗakin sa ne tana tare ake shiga. To ni da ina shiga gidan sauro amma ban sani ba ko yana maganin sauran ko baya yi duk tare muke shiga da shi. Kai in ka yi bacci ya cije ka in baka yi bacci baka kashe abin da ka kashe. Sauran nan dai ko ina akwai shi sauro in ka shiga ku shiga gidan sauro tare da shi ya cije ka. Ka kashe wanda ka kashe zai cije ga gashi nan mutane suna ta kwance ana malaria malaria shi ma darakta na sashen kula da lafiya a matakin farko a jihar jigawa da kabir ibrahim ya yi karin bayani game da gidan sauro ma dai abin da zai imani da shi duk ko ba irin sauro ne ba zai iya shafin gidan sauro ba kuma duk inda zazzabin malaria yake an fi yaɗa shi kashi tamanin zuwa casa'in na malaria an fi a lokacin da ake bacci domin sauran da ke da malaria ci ya cizo a lokacin da ake bacci sauran da cije ta waje ko a kofar gida ko a wajen gida za a iya samun masu yaɗa malaria amma mafi akasarin su kulisin ne wanda ba sa yaɗa malaria sai dai cizo kuma su ma za su iya ɗan jan jini misali amma gidan sauro shi ne kati ko wani irin sauro ne ko baki ne ko rotu rotu ne inda zan fara gidan sauro to kayi ba mai shi ya zo ya kafa ya mutu da maganar shi kuma kan gan sa mutane kawai kana cikin lafiya lau kawai mutane yawanci sukan ga cewa kamar sauran gidan sauran ya takure su suna ta dalilai daban-daban wanda yake ana amfani da shi ina ga wannan shi ne mu kuma a yayin da muke ciki yanzu ba a wani makami da ya wuce wani gidan sauro domin idan ka ci abin da yanke shi shi nan wanda ya kamata a ɗaki ko gida-gida yanayin kuɗinsa da tsarbe-tsarbensa yana da wahala ya ɗore a matsayin wato mataki na kare mutane a a mataki na kullum wato yau da kullum saboda haka mu dai yanzu duka karfin mu ya ta'azzara ne akan amfani da gidajen sauran nan da kuma shan maganin wannan danyi ACT wanda muna da inda mutane da su ba da amalin kan wannan suna ta casa'in cikin ɗari na tsoron muhammadu za su zama sai tarihi. To, Allah dai ya ƙare mu da lafiya. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi, Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi Allah wadda da harin da aka kai a wani hotel da ke babban birnin kasar Mali kuma wanda ya musabbin mutuwar mutane har 27. Shugaban yana magana ne a wajen wani babban taron da aka yi a fadar kasar Malaysia wato Kuala Lumpur. obama ya ce wannan harin da aka kai a wannan hotel din zai kara wa amurka azama ne wajen yakin da take yi da ta'addanci kasar belgium ta gargaɗi mutanenta da cewa akwai rahotanni da ke nuna akwai barazanar cewa za a kai wa kasar hari a cikin wata sanarwar da mahukuntan kasar suka fita yau asabar ya nuna cewa akwai barazanar kai wa babban birnin kasar wato hari wato brussels akan haka ne sanarwar ta gargaɗi 'yan kasar da su guji wuraren cinkoson jama'a misali irin su gidajen rawa manya-manyan shaguna tashoshin sufuri idan hakan zai yiwu wannan barazanar dai yana zuwa ne sati ɗaya bayan da aka kai wa kasar faransa hari inda hakan ya yi dalilin mutuwar sama da mutane 130 an tabbatar da mutane uku na ɗauke da cutar ebola a ƙasar liberia wanda wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa aka mai da ƙasar ta zama koma baya wannan ko ya biyo bayan wani yaro ne da ke daga ƙauye da aka kwantar da shi a asibiti a babban birnin ƙasar ta marobiya wanda likitoci suka tabbatar yana ɗauke da wannan cutar haka kuma da aka auna wasu 'yan uwansa su ma aka tabbatar suna ɗauke da wannan cutar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.